السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha biyu ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na Muhammad Hassan Allah Maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi Mala yana bayyana mana nau'uka na mutuwan shahada a inda daga ciki malin ya ce akwai mutumin da ya mutu fi sabilillah ana yana kan wani aiki na daga addinin Allah karantarwa ne a aiki ne na ginin masallaci ko ko wani aiki ne na gina makaranta da duk abin da za a yi kiran shi da cewa aikin Allah duk wanda ya mutu a bayan irin wannan aiki ana sa shi daga cikin waɗanda suka yi mutuwa fi sabilillah to muna cikin bayani ne a karatun da ya gabata sai lokaci ya ƙuriya inda malin yake cewa ha'ula'i hum shuhada'u ummati ha'ula'i hum shuhada'ul umma waɗannan da kaji to su ne waɗanda aka yi ƙididdigewa da cewa su ne shahidai a cikin wannan al'umma domin a sanda annabi ya tambaye sahabbai cewa wai ma shahide nawa ne sai suka ce wanda ya mutu a fagen fama shahidi ne sai annabi ya ce ab ashe ma shahidan cikin al'umma na sun zama kaɗan kenan shi ne sai lissafo wasu adadi da madan zai ƙara maimaita mana su a gaba cewa duk wanda ya mutu a irin wannan yanayi to ya yi mutuwan shahada daga ciki ce allazi ya mutu fi maidanil kital mutumin da ya mutu a fagen fama shahidun wannan shahidi ne wallazi ya mutu fi sabilillah wanda ya rasu yana kan wani aiki na daga addinin Allah shahidun wannan ma shahidi ne wallazi ya mutu fil jihad mutumin da ya mutu a fagen fama ana fafata jihadi da shi wallazi ya mutu fi da'awati ila Allah wanda ya rasu a ƙarƙashin gwagwarmaya na kiran al'umma zuwa ga abi Allah wallazi mutu fil amri bil ma'ruf wan anil munkar wanda ya rasu yana kan umartan mutane da kyakkyawa da su da su bar aikata mummuna wa hadha kulluhu fi sabilillah dukkanin waɗannan ayyuka ana kiransu da fi sabilillah wanda ya mutu a ƙarƙashin wannan aiki wa huwa shahidun wannan shi ma ya yi mutuwan shahada ba abin da musulmi yake fata a duniyan nan kaf irin a ce ƙarshen rayuwan shi Allah ya azarta shi da mutuwan shahada a lokacin da mutum ya samu wannan arziki to zai ji daɗi a lahira daɗin da baya bai yankewa Allah ka azarta mutuwan shahada wa man mata fi ta'un haka mutumin da ya mutu a cikin annoba da ta faɗo ma al'umma na ciroka irinsa amai da gudawa da dangoginta duk wanda ya mutu a cikin irin wannan annoba to shi ma wannan ya yi mutuwan shahada mala ya ce rajulun ibtaliya bi maradit ta'un mutum ne Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da cuta irin ta annoba, famata wa huwa muslimun har ya rasu a cikin wannan annoba yana nan cikin musuluncin shi, fahuwa shahidun, to wannan mutum shahidi ne ya yi mutuwan shahada. Amma idan annoba ta samu mutum sai ya mutu, a cikin wannan annoba alhali kuma musuluncin nashi ya raurawa da shirka da bid'a da miyagun al'adu da abubuwan da suka saba ma addinin Allah ta wannan ba a lissafa shi daga cikin waɗanda suka yi mutuwan shahada kuma ƙa'ida sai an samu tabbatuwan musulunci musulunci na hakika muna fahimtar wannan da kyau ko? duk wani abin da kuka ji annabi ya karantar to ba sai wanda ya mutu a ƙarƙashin wannan abu da aƙida irin ta annabin wannan ya sa malamai suke ƙoƙarin bayyana wa mutane illolin shirka da irin hasaran da bid'a ke sa mutum ya yi mutum ya kama tauhidi don ya tsira Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa rajulun mata fi batunin haka da mutumin da ya kwanta ya rasu sakamakon ciwon ciki ya fi marabin min amradil jihazil hadumi daga rashin lafiya da ke kama 'yan ciki shin koda ne ko hanta ce sefa ne ko zuciya ne ciwo ne da ke kama uwar hanji ko ko mafi tsara ne ko ko ciwo ne da ke nan nannaɗe mahaifan mace da duk abin da dai yake kama ciki har wannan ya sabbaba ma ɗan adam mutuwa to wannan malamai suka ce yana daga cikin mutuwan shahada sai dai wasu malamai sai suka takaita cewa annabi ya bayyana cewa irin wannan ciwo da ke kashe mutum da ke kama ciki shine ciwon da ake ce ma bulaliya ai rajulun ibtuliya bi maradin fi batnihi famata shine mutumin da aka jarabce shi da ciwo a cikin shi har wannan ciwon ya kai ga ya kashe shi haza inda Allah shahidun irin wannan mutum a wajen Allah shahidi ne walgarik haka mutumin da ya nitse a ruwa ruwa ya ci shi shahidun wannan ba ya yi mutuwan shahada kullu ha'ula'i male ce duk waɗannan da aka ambaci cewa kaza da kaza duk wanda ya mutu a cikin wannan lalura ya mutuwan shahada male ce dukkaninsu su zama musulmi na sai sun zama musulmi kun gano wannan da kyau ku idan ba musulmi ba ne to matsala ya faru dole sai sun zama musulmi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu وفي الحديث الذي رواه أبو داود قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث دا أبو داود يرويت النبي يشي من فصل في سبيل الله mutumin da ya fita daga gidan shi ya tafi aikin Allah famata sai ya mutu akan hanya au kutila ko aka yi mai kisan mummuki akan hanya fahuwa shahidun to wannan mutumin shahidi ne au wa ƙasahu farasahu ko kuma dokin shi sai ya kada shi ya taka shi fahuwa shahidun wannan mutum ma shahidi ne au ba'irihi ko alfadarin shi ko kuma raƙumin shi au ladagaduhu hamma ko macijiya ko duk wani abu mai dafi ya cije shi akan hanya sai ya mutu au mata a lafiya rashihi, ko kuma an yada zango a wani waje ya kwanta yana bacci sai lalura ajalin shi ya yi sai ya mutu bi ayi hatifin sha Allah da kowane irin mutuwa ne Allah ya ƙaddara ma wannan mutumin da ya tinkari aikin Allah sai ya mutu ƙarƙashin wannan fa innahu shahidun lalle wannan yayi mutuwan shahada wa inna lahul janna kuma lalle wannan mutumi aljanna ta tabbata a gare shi wannan hadisi mala yace akhrajahu abu dauda abu dauda ne fitar da shi fi kitabil jihad a littafin da ke bayani akan jihadi babu fi man mata gaziyan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutumin da ya mutu a matsayin mayaƙi ya kawo shi a mujalladi na uku shafi na 2299 wattabarani fil kabir da al'imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir a jizi'i na uku lamban hadisi na 3418 wal baihaqi fi sunanil kubra da al'imamul baihaqi a cikin sunanil kubra a mujalladi na tara shafi na 166 wal hakim fil mustadrak haka al'imamu hakim ya fitar da wannan hadithi a cikin al-mustadaraku al sahihain a jiz'i na biyu shafi na saba'in takwas, wa Hul albani fi sahihil jami haka al’imamu albani ya inganta wannan hadithi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na uku, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. وفي مسند أحمد ومؤجم الطبراني الكبير بسند حسنها بسند حسنه شيخنا الألباني ما ليتي har حديثي هر إلى يازو أتكم مسند الإمام أحمد da mu'jamut tabarani al-kabir wanda babban malamin mu albani ya inganta wannan hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ya ati shuhada wal mutawaffuna bi ta'un fa yaqulu ashabi ta'un nahnu shuhada fa yuqal انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريه المسك فهم شهداء فيذهبون إليهم فيجدوهم كذلك nas'alullaha an yarzuquna wa iyyakum ash-shahadata fi sabilillah annabi yace ya'ati shuhada wal mutawaffuna bid-da'un waɗanda suke shahidai za su zo wajen Allah ranar tashin alkiyama <clears throat> da waɗanda suka mutu a cikin annoba fayaqulu ashabu ta'un sai wanda suka mutu cikin annoba sai su ce Na hana shuhada mu ne shahidai fayuqal sai a ce da su ko a ce ma mala'iku umburu ku je ku duba fa in kanat jirahuhum idan raunin da suke gani a jikinsu suka ɗauka su ne tabbatattun shahidai ka jirahi shuhada ya yi daidai da raunin da shahidi ya zo da shi tasilu daman wannan rauni nasu na zubar da jini karihil miski kuma yana ƙanshi irin na almiski fahim shuhada lallai su ma shahidai ne na ilaihim sai a je a duba su waɗannan masu annoba fayajidunahum kazalika sai a same su da wannan yanayi cewa ga jini irin na shahidai allaunu launu dami warrihu rihul misk to sai a ce su ma shahidai ne malin ya addu'a ya ce nas'alullaha muna roƙon Allah maɗaukin sarki an yarzukuna Allah ya azarta mu wa iyyakum da ku ɗinnan a shahadatu fi sabilihi yin shahada saboda shi wannan hadisi akhrajahu Ahmad fi musnadihi al-Imam Ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad a mujalladi na hudu shafi na 185 wa Tabarani fil Kabir da al'imamu tabarani a mu'ujamul kabir jiz'i na sha bakwai shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu wa ƙalar haithami fi majma'iz zawa'id al'imamul haithami ya faɗi a cikin majma'u zawa'id jiz'i na biyu a shafi na ɗari uku da sha hudu wa fihi ismail buna abbas wa fihi kalamun ya ce a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Ismail dan Abbas malaman hadithi sun yi magana a kan shi an ahalisham sham wa hadithu an ahalisham sham muddin shi wannan Ismail dan Abbas ya yi karatu a wajen malaman sham makabulun to ana karɓan karatun shi amma in yi karatu ba a wajen malaman sham ba to wannan minar du'afa kun gano wannan da kyau ko yana daga cikin du'a fa'u. jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ce wa haza minhu kuma wannan hadisi yayi karatu ne a wajen malaman sham kene yana daga cikin hadisai kyawawa waɗanda suka tabbata wa akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisin fi kitabil jihad a cikin littafin da ke bayani akan jihadi babu matsalatu shahada a ƙarƙashin babin da ke bayani akan matsalolin shahada jiz'i na shida shafi lamba hadisi na 3164 wa hassanahul albani fadilatul allamatul albani ya kyautata shi fi sahihil jami' a cikin sahihul jami' a lamba hadisi na 8046 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa min hadhihi alamat malai ce har ila yau yana daga cikin alamun da suke alamta cewa mutum ya samu tuwon shahada al-mautu bil mutum ya mutu a cikin ruwa ma'ana ruwa ya ci shi wal hadam da mutumin da gini ya fado ko laka ta taso ta danne shi ko dutse ya murgino ya murkushe shi in ya ce inna man mata sabiran fahuwa shahidun haka wanda ya mutu matsayin sabir na haƙuri koko wanda aka tare shi a waje ɗaya bala'in tarwa har yunwa da ƙishin ruwa da wahala ya sa shi ya mutu to shi ma wannan ya yi mutuwan shahada au anna man mata wahuwa ala islamihi fi halatin min ne. mala ya ce ko ma ana magana a kan mutumin da fa ya mutu a cikin waɗannan halayya ɗayan biyu tabbas yana kan musuluncin shi ba tare da ya canza ba to fa huwa shahidun wannan shi ya mutuwan shahada shi sa lokacin da ake maka tallan musulunci ake nuna ma bawan Allah ka ji tsoron Allah duk wani abin da kake na shirka da duk wani abin da kake na bid'a da duk wani abin da kake wanda aka ce zalunci ne yi kokari ka bar shi ba kin ka ake ba san ka ake yi mun gano wannan da kyau ko in ya zama ka ji tsoron Allah ka bar wannan abu ka samu tsira in baka ji tsoron Allah ba ka je ka ci gaba da abin da kake so ba yanda za ka samu tsira mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kama fi ne kama yadda hadith ya zo cikin bukhari da muslim yace ce shuhada wa hamsatun, shahidai mutum biyar ne al mutumin da ya mutu cikin annoba alladhi huwa marad marida bitta'un wanda ya samu rashin lafiya ta hanyar annoba wal mabutun da wanda ya mutu da ciwon ciki ya'ani man mata bi maradin shine mutumin da ya mutu da ciwo fi batnihi a cikin cikin shi hada shahidun malai ce wannan ma shahidi ne wal gariqu da wanda ya nitse a ruwa ya mutu wa sahibul hadam da wanda gini ya faɗo ya danne ya'ani man sakata alaihi bina wanda gini ya faɗo mai wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya shahada a fagen gwagwarmaya domin ɗaga addinin Allah to wanda ya samu kan shi a wannan yanayi to shi ma ya yi mutuwan shahada wannan hadithi akhrajahu al-bukhari Alimamul bukhari ya fitar da shi fi kitabil jihad cikin littafin da ke bayani a kan jihadi babu shahadati saba'un a babin da ke bayani a shahadatu saba'un suwal katal. cewa waɗanda za su yi mutuwan shahada banda wanda kashe a fagen fama to mutum bakwai ne ya fitar da shi a jiz'i na shida a lamba hadisi na 2829 wa muslimun haka da al'imam muslim fi kitabil imara cikin littafin da ke bayani a kan imara babu bayani shuhada a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shahidai ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da sha hudu wa tirmidhi fi kitabil jana'iz da al'imamu tirmidhi a Kitabil jana'iz babu ma ja a fi shuhada a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shahidai manhum wane ne su shahidan nan kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da sittin da uku wa ahmada fi musnadihi da al'imamu ahmad a cikin musnadin shi a mujalladi na biyu shafi na 335 shafi na 533 allah maɗaukin sarki ya samu dace faha'ula'i shuhada mala ya ce waɗannan su ne shahidai inda Allah ta'ala a wajen Allah maɗaukin sarki idan ashuhada hamsatun Mala ce shahide guda biyar ne kenan in mun fahimci waɗancan bayanan al-mat'un wal wa sahibul hadami wa shahidun fi sabilillah wanda ya mutu cikin annoba da wanda cikin shi ya murde shi ya mutu da wanda ya mutu a ruwa shine ya animan mata ghariqan wanda ya mutu sakamakon nutsewa a ruwa da wanda gini ya faɗo mai da wanda ya mutu a hanyar tafarkin ɗaga addinin Allah. Mala ya ce, Man, min, ah, alamat wa hiya busharatin li kullum ra'atin muslima wa min hazihil alamat yana daga cikin waɗannan alamomi wa hiya busharatun li kullum ra'atin muslima wannan saƙon bushara ne ga dimmacin da ta zama musulma ta mutu wahiya talidu ta mutu tana naƙuda ko tana dab da haihuwa ko tana kan haihuwan ko bayan haihuwan au ta da'u da ko ta riga ma ta haifa ɗan au hatta ba'adal wada'i fi nifas kai ko bayan mutuwan ne tana cikin biki sai ta mutu a wannan hali sai ma mata yi mutuwan shahada kun gano wannan kafin mu wuce wannan wajen bare mu mata nasiha kun san Allah duk wacce ta san tana wani abu na shirka ko bid'a ta bari abin takeici abin takeici mai yiwa Allah madaukin sarki ya kaddara maki ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan za su faru da ke saboda san duniya saboda san zuciya ki je kina aikata abin da zai haramta miki mutuwan shahada sai ga mutumin da an yi an yi zo mutumin kirki yi duk wani abu na banza yana yi kawai ana nan sai a ce ruwa ya ci shi ya mutu kaga da kun san da ku da a ce baya haka ya mutu shike ne ya samu tuwon shahada yanzu akwai yadda za yi dawo ya gyara eh ba inda zai dawo da yara sai ya je lahira zai wannan da hasan da na san ko a ce gobara ta cinye shi ko a ce ruwa ya ci shi ko gini ya fado mai ko kazabin nan ko ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a cin da ba Allah yake ba ba yanda za ya samu wancan to ki ji tsoron Allah sai ga matan aure mutum ya kirki musulma wai tana zuwa wajen yan bori tana zuwa jan malamin tsubbu tana zuwa tana tsaface-tsaface ana nan sai ta zo wajen haihuwa sai ta mutu wata kadaran ma ta ji a yi mata tsafin ta haihu ne sai Allah ya ƙaddara za ta haihu da ba ta je wajen tsafin ba za ta yi cikin kuma za ta haihu sau da Allah ya ƙaddara ba abin da boka yake iya yi to kun san haɗari kawai shi kenan ta tsafi kuma ta mutu tana naƙuda to an riga an gama samun matsala wannan arzikin na mutuwan shahada ba ta samun shi hatta wannan tiwala da ake ta magana mata suna amfani da shi maganin mata nan. annabi ya ce shirka ne ki ta amfani da waɗannan abubuwan ki zo ki mutu a ɗaya daga cikin mutuwan shahada kawai shi kenan don ki birge miji don ke sakarya ce ki asarar mutuwan shahada kallo wannan abubuwan in ba sakare ba waye saboda duniyan wani zai rasa lahiran shi sai sakare ina fatan mun gano wannan da kyau mai gida ce wallahi yana son wannan magungunan ita to gaskiya ke dai an ce shirka ne sai dai in akwai irin nasa shi da zai sha maganin mazan ya je ta sha shi kuma je nemi nashi ai kishiyanki na yi don kishiyanki da zama abin da ta zama kema sai ke zama abin da ke ga zama ta yi ta yi akwai lokacin da wannan bala'in magungunan da ake sha na mata zai jiyo ai kuna fahimtar wannan da kyau ku akwai wani rahoto da gidan rediyo na Deutsche Welle suka shirya suka fitar da rahoto akan illolin wannan magungunan da mata suke sha ko suke shafawa da sunan maganin mata in ka ji wannan rahoton za ka yi nadama ko da kuwa baka taba sanin mai amfani da irin waɗannan magunguna na banza ba za ka ji an zo ana hira da 'yan mata da matan aure ƙarara kuma a lokacin sun je sun ɗauki samfulin na mata ne a jihar Gombe da Bauchi kaɗai. A asibitoci da ake kula da lalurorin mata a tsangayen da likitoci suke wannan wajen. Ga matan nan birjik mafi yawancinsu mazan sun sake su sun yi watsi da su sun je sun auri wasu. Wata ma bata ma kai ga ta haihu ba, ta fara amfani da wannan abin lalura ya kama ta. wata kuma an dade ana fafatawa ana ta amfanin sai daga baya matsalan ya taso suna kokawa wai sunan abun wai sunan shi maganin ɗa'a su abin da suke ce mishi a can kenan nan kuma sai a ce maganin mata gida ko mota ko mabudin taraka mun gano wannan da kyau ko kujerar aikin haji ko ɗan karanduka. duka duk wannan kirarin shi ne tsinannen kafirin magani mushiriki in ji annabi kuna fahimta ana nan sai mace lalurori su kama ta tare sai inda za ta yi ta ta nuku-nuku da matsala ta ta nuku-nuku daga baya sai a gane aika abin da ke damunta kin je kin ja mu kanki bala'i ki tsayayen da Allah ya tsaye da ki ai an raga wata malam wallahi dan gyada ne da dan dabino da dan aya da dan waye ne ki tsayayen da kike ki dauki la rayuwa normal rayuwa kawai shikenan ku mata da kuka rikide kuka zama jarrababbu kuma kuka ɗauka wai ku ba za ku iya jan hankalin miji ba sai ta hanyar jaraba shi ne kuke samun matsala shi ladabi da biyayya shi ke tafi da mutum shi ne mawaƙi ya ce ladabi da biyayya daɗi ya ce ga akuya nan ɗakin kura har tana da ɗan shashafa ta kaga wannan almaran inda zai tabbata kaga ba ƙaramin amfani aka samu na ladabi da biyayya ba akuya dai ta iya ziyartar kura ta kwanta ta bacci saboda lallashi da an san biyayya da gamsuwa da amincewa da ɗa'a kura na shashafa da don ta ji daɗin bacci lallai ladabi da biyayya ya yi kyau ina ganna ba ku labarin mai maciji a wajen nan ko to wasu ya ce wasu yan ji an sha maganin mata namijin ne sai an sha man namiji maganin mata ke da Allah maɗaukin sarki ya ɗana maki kayayyakin cabko tarin ɗa namiji a tare da ke namijin namiji zai je mai wajen boka sakariya ƙazama doluwa sakariya sai kin je kin sha maganin namijin magana mai daɗi yana yi barna bari ado takama kwarkwasa kitifi kisisina abubuwa daidai ga sunan iri-iri wanda in kika yi tuni za ki shimfiɗar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau waye ta a jarraba ne kawai za ta shimfiɗar da namiji yana gama minti biyar minti goma awa ɗaya gaba kin gama yawo sai ran da wata jarraban ta ciwo shi sannan za ki ƙara existing ku daina wannan abubuwan ki mutu a banza ki je lahira an ware wanda suke irin wannan mutuwan za a kai su aljanna sai mutuwan shahada ki je shiga ciki a kore ki a ce kakkin manta da tuwala annabi cewa roƙa wata ma'ima wattiwala shirkun magana ya ƙare sanda annabi ya faɗo wannan sai sahabbai suka ce ya rasulallah kunna narki fil jahiliya ai mu a jahiliya muna yin ruqya sai ce fa a'ridu alayya riqakum ku bayyana min irin yadda ruqyar taku take da suka yi bayani sai annabi ce la ba'asa bir ruqya ma lam takun shirkun to kun ga ruqya kadai annabi ya ce babu laifi in babu shirka a ciki ita an janye ta amma laya amma abin da ya shafi tiwala maganin mata duk wannan yana ciki ki hankali kawai je kwakwabar da gaban mu ga kuma abin da zaki yanga da shi <laughs> <laughs> hatu ku je ku samu wannan shirin wannan shi da an kwara ɓake hatu abubuwan da ake gaya masu ga illan shi sun giji wannan program ɗin Allah yadda zan yi downloadin nashi zan zo in sa muku anan ku ji da hausan ku ƙarara a yi hira da wancan kai hatta kadaran da ke zuwa Kano ta saro abin ta kawo an yi hira da ita ai suna samun kuɗi sosai to waɗannan lalurorin da suke samun matan kuma ya taje to wannan kuma sai su asibiti ina fatan mun gane akwai matan da mijin gaba daya ku ta ce ah, suna da yawa duk an kore su yarinya karama auren fari bata ma kai ga haihuwan ba matsala ya same ta je ta ah, sun banka mata tiwala maganin mata ya ji ya kwabar mata da gaba miji kuma ya ce bai san da wannan hikiman ba shi bai ci nanin ba nanin ba ta cin shi sauwa ka tabi ya kori kafara <laughs> to an gaya masu sun ƙi ji wai wani malami ya ce menene menene har yake yi da shi da annabi ɗaya ne ai wannan ma yana nuna cewa ba malami ba ne annabi ya hana abu wai kuma ya ce wai ai a iya yi in an kalli kaza an kalli kaza wannan ai da shi da irin abu al ra'isul mu'tazila da irin su jihamu ɗan safwan ƙa'idul jihamiyya da irin su abla ɗan saba al-yahudi da sauran takadare waɗanda suka lalata addini duk su ɗaya don kaje ka same su tawili suka rika manassoshi na shari'a har waɗannan bidoyin suka faru kun gano wannan idan nasi ya zo bar nasi yanda yake kawai kana mai tawili sai ka shiga wani abu. a murɗe ma'anan nasi don a cin mota manufa ƙila malamin jarababbe ne ya sa matan shi na shan wannan abubuwan kuma mata sun sani to dole ya ƙoƙari ya daidaita abin yadda za a tafi daidai ma da wani dalili ne za ku zo kuna yin abin da zai cutar da ku ya cutar da lafiyanku ya lalata muku kyakkyawan makoma a lahira jaraba ne matsalar mutane jama'a ta mun gano wannan da kyau wani mijin ma ina ma ya san da ke masara ta zo ta kola shi zai kwanta yana tunanin yadda gobe za a tashi a samu na koko ko ba a samu ba tunan shi zai saurare ki ga shan abubuwan da ba shi kenan ba billahi zai an wuce wannan ta yi mara har da yan bokon masu na sha ke ba ki ji wani dattijo a unguwan nan ya ce akwai ba ƙauyen binni ba yar boko kowace yar boko ce yar boko ai akwai ƙidahu ma cikin yan boko ai ƙidahu ma ina fatan mun gano wannan da kyau a in 'yan boko ake koyi da su abin da waɗannan aladun birai suke aikatawa ke waɗannan kyakya lissafa su a cikin wasu 'yan boko waɗannan waɗanda ba sa abin da ake ce masu birai ake ce masu awakin banza haka mawaƙi ya ce biri awakin banza ya ce ba a kashe ku dallayya ka san wannan ba su da wani amfani irin waɗannan ko ka taba ganin an kamo garken biri an ce liman kama ɗaya kai laya ina ba ta mun gane to ta tayi an ce wurin wata yar boko tayi ai daɗin rayuwa shine yi addini ai addini ya ce ba kyau saboda haka babu kyau ai eh, to ai ga ta yi digiri kidahu ma ce yayi ina ba ta mun gane wannan da kyau wallahi malam wata ma ajin mu ita ce monita ta bi kowa cin jarabawa wannan shirme ne shirme ne ba a kaba hujja da irin waɗannan maganganun don wasu mata suna irin wannan ai wance ma malama ne ko muna da labarin ma ita kanta ta ce tana yin kaza wannan shirme take yi kuma ba malama ba ne shaɗaniya ne irin wannan shaɗaniya ce kuma sa kanta da ta take cikin harkan malamai kan ba makai take yi kare da gudun layya wai an waye gari ne sai aka ce ina karen gidan na aka ce wai ya ga ana yanka raguna ne sai ya gudu don kar a yanka shi na kasa gani ko shi a suwa oho to duk irin waɗannan 'yan ƙananan ustazan mashirmanta ta je ta ɗan iya ɗan larabci ta iya nahawu ta iya ɗan barazanan iska sai ta ɗauka wai duk wanda ya iya larabci wai malamin addini ne ai larabci in ka sauke larabci tun daga farko a ƙarshe ka iya nahawu da adab da komi ba a ka cikin malaman addini kwata-kwata ba ka cikin malaman addini haka usaimin ya faɗi da dukkanin malaman duniya malaman larabci bai daga cikin malamin addini in ko malaman larabci na daga cikin malaman addini su abu lahabi da su abu jahal duk waɗannan masu da cikin malaman addini yi kuna fahimtar wannan sau da larabawa ne kuma ƙoran shawa. duk abin ma nasu ne ba a sa su don ta ji tana larabci in ta zo katute katute gwalangoso ta karanta daidai ba ta karanta to ba dole ki ce da kyau ba kare ya ga ruwan kura mun kada wannan da kyau shi ne ke baki iya ba ku daina yaudaruwa da wannan wannan magungunan duk watsar da su kuma asali magunguna ne na karuwai karuwai jarrababbu wanda za ta je ta sha irin wannan abubuwan don ita 'yar kasuwa ce aƙalla ƙarti sittin si zina da ita a rana ɗaya domin ita 'yar kasuwa ce kar ta tsaya mai yanayin da shari'a ya tsaye ta addini ya tsaye da ɗabi'unta kuma business bai yi abin nan ba domin ɗibansa ake daga garuruwa ana kai su ƙasashe suna zuwa suna karuwanci za ta biya kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza to dole a nemo irin waɗannan magungunan a bata yanda aƙalla ƙarti sittin zuwa tamanin za su iya su zina da ita rana ɗaya don te marmaza ta haɗa kuɗin to ana nan shi ne sai aka shigo da abin cikin gari wa hadda matan aure wasu wasu su kwasa da ba ta mun gano wannan da kyau kalle irin wannan a makarantar addini fa wani malami ban labari wai wata irin ana bincike jakunkunan 'yan mata kawai shi kenan sai aka ga maganin mata a jakan wata aka ce ke kina da miji ne ta ce wai ta budurwa ce gallawa <laughs> wata ba ta da miji shi ne sai ɗaya daga cikin malamai ce ka gani ko ke ba janareto ba me ya ɗaki da galan fetur kaga mutum ne sai aka gan shi da galan guda na fetur kuma shi ba roba roba ba shi ba janareto ba me zai <laughs> zai ta da gobara <laughs> karuwa ce kawai ya riska ce ina fatan mun gano wannan da kyau ita ma karuwa ce duk waɗannan abubuwan ku bari kin yadda ki faranta ma abokin halittan ki rai ki fusata mahalicinki ni na kasa gane wannan ɗabi'a ɗabi'a ne na karuwai ta yadda ta birge wani ƙaton banza ta bakanta ma mahalicinta mun gano wannan da kyau ku ta yadda wannan ɗabi'a ne na karuwai abin da kike yi kake yi kun san ba daidai ba ne Allah baya so amma cin da wani na so bari mu yi ta wannan haɗarin ku Allah kaɗai san inda zai ƙari shi sa ya ku mata waɗannan abubuwan da aka ce babu kyau ku bari ce mai gida gaskiya na ji wa'azi an ce ba kyau to ana tambaye wani malami a ce wannan shaidani ne ko ba ba ne ya sa a yi annabi ya hana abu wani ya ce da kyau kuma ya aka yi zama da kyau kuma ga illoli an gani ƙarar abin na fama yana kawo shi kun gano wannan da kyau ku da zan je site ɗinsu zan yi downloadin wannan program da sun sa shi ya kai so shida suna maimaitawa har nan sai da na zo na gaya matan da muke karatu da su da yawansu sun ce sun je sun ji da yawa na ce tumi amfanin wannan abu wai ai ni na da kishiya ne da kishiya ta tana amfani da wannan abubuwa menene menene menene sai ki rabu da ita da je ta yi ran da gaban ta ya kokkobe ai a dawo kan ki ke kada ai ba shi ke nan ba ai akwai ranar ƙin dillanci ina fatan mun gano wannan da kyau ke in tana wannan iskancin da yake jarrababbiya ce ta yi gado ke sai ki rabu da ita abin da za ki ke sai ki rike janibin biyayya ki rika mai wanki ki rika mai guga kina goge mai takalmi kina abubuwa na ladabi da jawo hankali da maganganu masu daɗi abubuwa dai wanda yake tafi da namiji killan kwafar da shi ki shimfiɗe shi ki abin da kike so abin da ya kamata kenan amma wai mace wai ba ta iya ma namijin magana da zai kama hankalin shi da zai la'asar yi mata abin da take so wai ta ɗauka wai jaraba ne zai tafi da namiji <laughs> Allah kiyaye in da jaraba na tafi da namiji ai da ba a taɓa ganin ɗan iska na makaro duka ba kuma ku taɓa jin labarin ya suna mai neman karuwai eh a wannan wannan kwarto mai neman matan aure ke na a daduro macen kenan da aka aje daduro to me daduro <laughs> mai daduro ina fata mun gano wannan da kyau mai dadoro to ba ka taɓa ganin mai dadoro yana ma shi duka eh ah, to inda jaraba na sa wayan namiji waye le asa to zai ke ta ni dama ita yar kasuwa ce yar biznes ce amma kuma wani lokaci sai zuwa mata kafurin duka gaskiya ina ba ku shawara ku daina shan wannan magungunan kuma wanda suke muku ƙarya ƙarya suke yi in kika zauna da ɗabi'anki ki ci abinci mai kyau ki sha mai kyau ki yi abin da ya kamata ki rika samun bacci da natsuwa lafiyayyu ya lafiya lau za a same ki Ba ki da bukatun waɗannan abubuwan ba baki da ki rika miki a cikin dare kina nafila kina katun qur'ani komai zaki zauna normal duk wanda take miki a cikin dare take sallan dare jama'a ba ta bukatan shaye shafe shafe ma duk wanda yake yawan sallan dare Kullum za ka same shi da cikakken lafiya ɗari bisa ɗari a jikin shi da kuma annurin fuska sannan kuma za ka same shi baya tsufa kowaye waɗannan abubuwan duk wanda ya kiyaye su zai ga abin da ya yi samu ina fatan mun gano wannan da kyau amma ka je ka kwanta minal mahadi ilal lahadi sannan ka miƙe ka ce ka samu kanka cikin daɗin rai ƙarya kake yi za ka tashi kaslan cikin kasala sannan khabithun nafs cikin kunci da nunkufurci wani ne man kaza wani ne dakile man kaza wani ne da kaza da kaza suke kaza za mu ɗauki mataki iri kaza da kaza <laughs> ai ga fagen nan huɗe shi magani <laughs> jawabin gano wannan da ke ku huɗe fagen duk wannan baccin dare ku kwanta tun barkon dare ku ƙare a banza a wofi ni shi ke haifar da waɗannan ababen ba ka miƙe cikin dare ka san da Allah ka roƙi Allah ka faɗi buƙatun ka ga yadda Allah maɗaukin sarki zai buɗa ma ana gane wannan da kyau ko to duk matan da ta mutu wajen naƙuda to ita ma ta haye ina fatan mun gane wannan da kyau mata za ce mala ai mana da Allah sa mu haihu lafiya amin amma ai da sai ki shiru in kika haure ta nan <laughs> ba shi kenan ba Allah ya sake ku lafiya famin alamati husnul khatima yana daga cikin alamomin da in sun faru suke alamtar da cewa mutum ya samu kyakkyawan cikawa in matatil mar'a fi nifasiha muddin mace ta mutu yayin naƙudanta ko tana cikin biki bi sababi waladiha sakamakon haihuwan da ta yi mala ya ce umbur li fadlillahi ala hazihil umma wai ku kalli wani irin falala da Allah maɗaukin sarki ya ma wannan al'ummar duk wani abu mai damuwa da kunci in ya samu sai a ce mutuwan shahada Wallah ma komai yanzu annoba na faɗowa a gari sai aka ce nagarin ya zauna yana son fita amma zauna kana mutuwa sai a kai ka aljanna na ciki kakka shigo domin kai cin da Allah bai kaddar na ciki ba ne sai ka hantsala kai wani wajen kun fahimci wannan da kyau gini ya faɗo ma jama'a wani gini ko ba wanda ya taɓa sanin irin shi ko kwantawa kai yanzu aka ɗauki teburin da aka saukar maka ko ta baya ne sai ka ji ba daɗi balantana gini ya maka kirif duk wani abu na jikinka sai ya naƙishe shi kuma in Allah ya ƙaddar sai kai kwana da kwanaki ko baka mutu ba yau a wannan ƙasan nan da suka fama da rushewan gini eh bangladesh an zaƙulo wata mata kwananta wajen goma sha sha bakwai ba ta mutu ba allah bai ga dama ba ba ci ba sha ba iska ba komi kwana sha bakwai hmm? akwai ruwa? ok to inda inda ginin ya fado mata to an samu wajen bai kife ba kenan ana ɗauka an danne ta ga baki ɗaya ne ashe tana samun ma wani abu tana ɗan kurbawa eh sai take sha ta kwana sha bakwai ya kamata in dai ma tana shirka kawai tana fitowa da ce to ta fasa don billahi lazi wannan ta zauna a temporary kabari ina matan bangano inna lillahi wa inna ilaihi raji dan adam ba zai gane shi ba kowa bane sai ran da aka je aka ɗauki ɗan uwan shi aka sa a ƙabari yana kallo a yaɓe da ƙasa yana kallo a tura ƙasa a tafi ba wani saƙo ba zai aiko ba za a aika mai ba kai baka san kuma halin da yake ciki ba daga nan har abada sun kuma da lahira mawai dan adam ya kibin Allah saboda kawai shi bai da kan gado Allah shi ke yi fa fi hadisin ladhi rawahu ahmad wa darqutni wa darimi wasaha wasaha isnadahu a shaykhun al-albani rahimahullahu ta'ala min hadis ubad ibn samitin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ada Abdullahi ibn rawaha malai ce a hadisin da al'imamu ahmad da darimi suka ruwaito wanda babban malamin mu albani ya inganta shi cikin hadisin da uba dan sami da ruwaito cewa annabi ya je gaida abdullahi ɗan rawaha ai fi za ko fi darihi ne amma kaga sai sa fi zarihi wannan kuskure ne na matsaba'a ai za rahu oke tunni ne kuskure au zarahu ai zarahu Shin ya ziyarce shi wa huwa maridun fama jawwaza lahu an firashihi ai ma tanaha lahu ubada an firashihi qala atadari man shuhada ummati bai daga daga inda yake shimfiɗa ba sai ya ce kun san shahidan al'ummata ƙalu ƙatulul muslimi shahada musulmi ya mutu a fagen fama shahada ne ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna shuhada ummati idan la Ya ce shahidan al'umma na kenan yan kaɗan ne mun karanta wannan hadisin ko ƙatulul musulmi shahada wa ta'un shahada wal ha waladu ha jam'a shahada Ya ce macen da ta mutu saboda haihuwa Ku gano wannan da kyau a jam'a shine naƙuda ta wannan ita ma ta yi mutuwan shahada kenan san take ba ta kai ga haihuwan ba ta mutu wannan mutuwan shahada ne an kai ga ta haihu tana cikin amini ne biki nifas shi ne bikin sai ta mutu shi ma mutuwan shahada ne isma hazil ibara aljamila ya jirruha waladuha bisararihi ilal jannati hazihi karama wannan cibiyan ne da ya ɗan zai fito da shi zai ja matan uwar har aljanna joni girmamawa kuma har aljanna haka zai ja ta take gina zaune sai turawa arna daga yamma makiya manzan Allah sai zo sai ce makinkin haifi ya uku hudu sun isa Ba da tazara daga nan zuwa nan mhm. ke kuma da yake dolowa ce sai ke ce wallahi tallahi kaga turawa ne suka fada to shi kuma annabi ya ce ki haihu ina ba ta mun gano wannan da kyau sai mu ji da su da annabi suwa ke gaba a wajenki ana fahimta mutane suna bata mu kansu lokaci ba mamaki autan da zaki haifa shine Allah madaukin sarki ya kaddara zai zama wanda zai taimake ki akan yaga ko ba yi autanki waɗanda kika haifa guda ukun ƙarshen ta duka daga ɓarawo sai macuci sai ɗan fashi da makami sai mashayi na shidan da na bakwai ne za a samu mutanen kirki a cikinsu da kuma sai bature ce tsaya nan wadda kika tsaya kuma banda mutanen mu ƙidahumai ne sai wanda Allah ya kiyaye wanda ya ce ka ƙayyade iyali ka sai ka haihu sai zo ce bari ya baka abin da kuma ɗan zai rayu ya girma shi ma ya ƙara butulce masu ya masa taurin kai kun gano wannan da kyau ko saboda kai ƙidahumi ne sai ka yadda wanda a can wajen ya ce sha kaza kar a haihu wanda ya iya haɗo maganin kar a haihu shi ne kuma ba zai iya haɗo maganin da zai ba ɗanka su girma tare ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk wata tawada da aka rubuta aka wanko ta to karka sake ka sha tawadan arna ina fatan mun gano wannan da kyau su je su ta yin abunsu su waɗanda suka ce da kyau su je su yi su da 'ya'yansu ai ma suke cin kuɗin annan ko ba suke ci ba to me haɗa ka da su ina fatan mun gano wannan da kyau me haɗa ka da su kuma inda gaske ne mu ba mu da haƙƙin a zo a mana bayani ko kawai sai da ce wai in ba mai dabo wai akwai kaza a wasu ƙauyuka ma zai gaji an ce wai wai wai wani mutum ya ce wai zai kore ka hawa malam da kenan kun yi boko bokon ku ya zama na banza na wabi waye sai kore ka yanzu a ƙasa da kenan sanda yake mulukiya kawai shi kenan sai mutum ya zo ce wai wai ya kore ka to sai ya sake zaman canza tsarin mulkin ƙasan sai a shigar da wannan maganan ya ma iya shigar da kanshi tukuna kafin ma ya shigar da wata ayar doka kowane ne ka kai kafiri kotu baka ji abin da Profeso Ibrahim Ahmad Ali ya ce ba ba wata doka ta tabbata wannan duk maganganun banza ne wani farfesa yana zaune a jami'a kawai sai kawai ga wata yarinya da akwati cike da todan arna to ta samu 'ya'yan shi wai su sha ya ce a'a ya kore su can sai ga wani da naɗi ya zo <laughs> wawan shi da oban ƙasa kowa ya ba shi oho shi kenan sai ya zo wai wane ne ya hana ya ce ni ne me dalilinka ya ce ilimi da ƙarfi <laughs> <laughs> ilimi to profesa ne suke haɗa magungunan <laughs> to farfesa kuwa ko na kashin kashi ne ƙwararre ne a ce wannan profeso ne amma a duniya iya haƙar shadda <laughs> ka tsaye karatu kuma ya aiki ya daɗe na yi <laughs> to ya ce wannan ilimi kenan ni farfesa ne akan abu ya tsaye mai jawabi ya ce ƙarfi kuma Allah maɗaukin sarki ya ɗora min haƙƙin kare iyalina ina ba ta mun gano wannan da kyau zan kare su da duk abin da ya kamata in kare su sai abin da ya fi ƙarfi na kuma da an kama na an ɗaure na an tirza sani ba zan fito ba zai ƙare a kanka da iyalanka yi eh. ko bayan ka mutu duk wanda ya zalunce kan ka samu halin rama kawai ka rama ina fatan mun gano wannan da kyau qur'ani ne ya ce famane ta da alaikum du alaihi bi misli ma atada alaikum shikenan fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi an maka uquba karama irin uquban da aka yi maka ina fatan mun gano wannan da kyau ma ba wani dalili da za a zalunci al'umma annabi ba shi kisa ki zage kawai ki ta haihuwa ki zage ki ta yi ba wani dalilin da ya hana wannan waɗannan turawan makaryata ne yanzu a turai in mace ma ta yadda za ta haihu har wani alawi ake bata na musamman kowa ya san wannan ai saboda sun cuci kansu sun ƙi haihuwa sun cuci kansu lokaci ya har wasu ƙasashen naman da sunan ma ƙasashen wanda in mace ta har Isra'ila fa mace in za ta haihu yanzu kudi ake ba su sanari ko garzayo da gudu an samu wasu la'anannu sunansu ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin mata wai sun zo sun ce wa kake haihu ta za ta ce kakkiyawa take ce to je ce ma bature kawo buhun masara da buhun shinkafa da kaza da kaza shi bature ba zai iya kawo wannan ba me zai iya badawa kwayoyin hallaka sai kun tura matanku sun je asibiti sai a turo ta arniya tsinanniya ta zauna da suke da rabin cinya wata na masa bayani wai wannan arniyan ne shi sa dole ne ka rika zaunar da matanka kana karantar da ita kin arna wannan kamar yadda kake karantar da ita san annabi da san alkur'ani haka za ka ware wani darasi na awa uku a din rana kana mata jawabi a kan illolin kafirai yadda kawai in ta zo ta zauna tana mata wannan jawabin ke dai kin iya harkar magani ba ta da dawo shi ma ta taka tsantsan amma tana fara mata jawabi ai kun ga haihuwa shegiya da uwarki ba ta haife ki ba kya mike kina wannan maganganun banzan matan arna ba haihuwa suke kaman karnuka ba suna hada shekara biyu irin yadda muke ba turo wani ba eh ka je ka gani mana wani yaron bai kaiwa shekara za ga wani ya zo ya tun kudo ya ce ban waje ina ba ta mun gane wannan da ke, shi za ke ganin kafirai dukansu ɗaya jama'a kuna gane wa mata ta tsaya matanka mai sallah da salati da ta yadda da alkada'u wal qadar wa zai zo ce wai wai ka ki haihu menene kai kuma da yake shashi a shani sai matan ka zo wai sai ta zaunar da kai mai gida kaga wallahi malaman asibiti wai kaji arniya yau ta zama malama kun gano wannan da kyau ku to yanzu za su turo yar ustadiya da dan wani wani wani dan malakatai wani dan wani abu haka wai shi hijabi to tana masu haka to wannan karuwa ne ita kuma musulma ne amma karuwan yahudawa ne ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarya take yi mu muna da awoyinmu da hadisanmu sun ishe mu kin je awon ciki ne taimaki awo ki ƙara gaba magana haihuwa kuma naki da mijinki ne su bakku lokacin da ya je neman auren da duk waɗannan abubuwan suna ina wai mutumin da bai taimaka maka sanda kake neman taimako ba wai sai sanda kuma kake harkanka wai lokacin ne wai wai wai ga taimako da da gaske suke sai su irin yanda gwamnan jihar Kano yake yi duk wanda ya zo zai aure a mai auren a yi mata kayan ɗaki a yi mata komi da komi kuma a ta ciyar da ku ta cin abinci da albashi dubu tamanin duk wata in suka zo suka ce ku haifa ɗaya ma sai ku haifa amma ba wani shiri hawa wala wala ƙarya suke yi duk wanda ya yaudar da waɗannan kafaran ko sai ya zo mutuwa ya kasa mutuwa da kalma sai ya zo ce bature Wala da haka ka cika kai hankali inda waɗannan yayan banzan ne Allah madaukin sarki ya samu dace mu ba mu san kafiri kwata-kwata ko mu jamala ba ma masu ko mu jamala wannan hadisi ce akara akhrajahu ahmad fi musnadihi al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nashi a mujallidi na biyar shafi na 314 wa darimi fi sunanihi da al-imam darimi a cikin littafin shi na sunan a juz'i na biyu shafi na 200 2414 wa ibn abi shayba fi musannafihi da ibn abi shayba littafin shi al-musannaf hmm eh lamba hadisi na 2414 da kuma mujajiz'i na hudu lamba na ɗari biyar da tamanin da bakwai da lamba na ɗari da saba'in daidai albaniya inganta wannan hadisi ne lamba hadisi nike nufi ustazu ha ba albaniya inganta wannan hadisi a sayuhul jami a lamba na dubu hudu da ɗari hudu da talatin da takwas Allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a kun fahimci wannan da kyau ku duk kuna da waɗannan abubuwan to kuma irin malaman da ake zuwa suke zuwa suke yau daren koko ga sunan su ne ba su san musallam na ibn abi sheba ba irinsu ne fa irinsu ne masu ba da fatawa yanzu ko irin waɗannan littafan fa su bai kai ba irin waɗancan mutanen kuma su ne za a ce su ne malamai ga malamanmu nan ku faɗi su ji <laughs> Allah ya kiyaye amma ba ku yi malamai ba wallahi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu yamma sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu tashi mu ji sauran shahidan Allah ka azarta mu mutuwan shahada ka tabbatar da digadiganmu a kan addinin musulunci ka kare mu dukkanin bala'i da musibu ka zaune da al'umman musulmi lafiya ko ina suke a duniya subhanaka bihamdika ashhadu la anta astaghfiruka